daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa a shirin sa na rana kuma tare Amin ya zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wanda gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na kokun sam. Biye da shi akwai mu koyi harshen Farisanci sai kuma mu leka Iran akwai kisoshin rayuwa. tarbiyyar iyali da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana matakan da ya kamata amurka ta ɗauka in tana son ta kyautata dangantakanta da ƙasar iran shugaban kasar iran da ministocinsa sun jaddada bai'a ga wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran sannan za ku ji cewa jiragen saman yaƙi na jumhuriyar musulunci ta iran suna amfani da kayakin zamani a ayyukan sojin da suke yi madala yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakce yana bayyana matakan da sabuwar gwamnatin amurka za ta ɗauka idan har tana son sake samun yardar jumhuriyar musulunci ta iran tashar talabijin ta filis tv a nan iran ta nakalto ministan yana faɗar haka a lokacin da yake hira ta musamman da tashar talabijin ta aljazira ta ƙasar qatar a birnin doha ministan ya ƙara da cewa gwamnatocin amurka da suka shuɗe daga ciki har da gwamnatin trump sun yi ta wato suka yi sun bayyana wato wasu abubuwa waɗanda suka ɓata jumhuriyar musulunci rai waɗanda kuma suka haɗa da cutarwa da aka yi mata a yarjejeniyar jcpoa abbas arakci ya bayyana cewa abu mafi muhimmanci wanda dole ne amurka ta yi idan tana son jawo hankalin iran dangane da tattaunawa da ita a kan kowane al'amari shine wato ta ɗauke doka da ta hana ta amfani da kudadenta a ƙasashen waje ministan ya ce wannan yana iya zama mataki na farko wanda gwamnatin ƙasar amurka za ta iya ɗauka don kusato da ƙasar iran kafin haka dai gwamnatin sabuwar gwamnatin amurka tana ganin tattaunawa da ƙasar iran ita ce hanya da ta dace na bi da ita a wannan karon. shugaban ƙasar iran masud pezeshkian tare da majalisar ministocinsa sun sabunta bai'a da jagoran junju hali musulunci wanda ya kai ƙasar iran ga samun nasarar tumɓuke gwamnatin sarki muhammad rida sha a nan ƙasar iran shekaru 46 da suka gabata kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa a safiyar yau laraba ce dai wato a safiyar yau asabar ce shugaban ƙasar iran masud pezeshkian tare da majalisar ministocinsa suka wato kara sabonta bai'a wa marigayi imam khomeini kudisa sirrahu a hubbarinsa da ke nan birnin tehran labarin ya kara da cewa said hassan khomeini jikan imam khomeini kudisa sirrahu wanda kuma shi yake kula da hubbarin ya tarbi shugaban ƙasar ya kuma jagorance su zuwa ba hubbarin kakan nasa imam khomeini kudisa sirrahu da ya jagoranci mutanen ƙasar iran zuwa kifar da gwamnatin sarki sha shekaru 46 suka gabata a ranar 11 ga watan fabrairu shekara 1979 wannan dai yana daga cikin jerin shirye-shiryen da aka tsara na bukukuwan cika shekaru 46 da nasarar juyin hali musulunci a ƙasar iran wanda za a kammala a ranar 22 ga watan bahaman da muke ciki a shekara ta 1403 hijira shamsiyya. jiragen yakin jimura musulunci ta iran suna amfani da kayakin yaƙi na soje na zamani duk da cewa wasu daga cikinsu tsoffin jirage ne kamfanin dillacin labaran shahab na ƙasar iran ya nakalto babban kwamandan sojojin sama na jimura musulunci ta iran yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa sojojin saman ƙasar sun samar da wasu sabbin kayakin aikin soje wanda za su nuna su nan ba da dadewa ba sannan ya kara da cewa dukkanin jiragen yakin jimhuriyar musulunci ta iran suna amfani da kayakin aiki na zamani wanda sabbin jiragen saman yaƙi suke da shi a duniya kamfanin dillancin labaran sihab ya nakalto daga kamfanin dillancin labaran tasnim wanda ya nakalto babban kwamandan sojojin sama na jumhuriyar musulunci ta iran brigadier janar hamid wahidi yana faɗar haka wahidi ya kammala da cewa sojojin sama na jumhuriyar musulunci ta iran a shirye suke su aiwatar da umarnin babban kwamandan sojojin ƙasar iran wato jagoran junju hali musulunci a ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran bayan da suka kwace iko da birnin goma da ke gabacin ƙasar demokradiyyar congo 'yan tawayen m23 wacce take samun goyon bayan kasar rwanda ta sha alwashin kama hanya shiga babban birnin kasar ta congo wato kinshasa wani daga cikin shugabannin ƙungiyar ta m23 wato konali nanga ya furta cewa manufarmu ita ce muna yin yaƙi ne saboda kishin ƙasa ba muna yaƙi ne saboda samun wato ma'adinai da kuma al'amuran duniya ba da akwai wasu rahotanni da suke nuna cewa 'yan tawaye na m23 sun kama hanya zuwa bukavu wanda shine birni mafi girma na biyu a yankin naga ya ce babu wata gwamnati tsakiyar na wato gwamnatin tsakiya na, na, na, na congo domin tsetsekedi ya rika ya rusa sojojinsa 'yan sanda kuma wato 'yan sanda kuma tsarin tafiyar da mulki a kansu ya bambanta da na sojoji sai dai kuma 'yan tawayen sun ce shirye suke su buɗe tattaunawa da gwamnati domin a kawo ƙarshen yakin da suke fafatawa da ita Sojojin ƙasar Iran suna nuna ƙarfinsu na yaƙi a Asiya ta kudu tare da atisaye da suke yi, suka ta gudanarwa a cikin makonnin da suka gabata, tare da nuna iya diplomasiyar ƙasar, wato iya diplomasiyar ƙasar da sauran ƙasashen yankin. Tashar talabijin ta First TV a nan Tehran ta naƙalto Rear Admiral Habibullahi Sayyari. mataimakin shugaban rundunar sojoji na ƙasa yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa iya wato iya ƙasar iran a tsakanin ƙasashen yankin ya tabbatar da ƙarfin da ƙasa take da shi don tafiyar da harkokin tsaro a ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan na kokun sam biye da shi akwai mu koyi harshen farisanci daga nan sai shirin mu leƙa ƙasar iran akwai kuma shirin ƙisoshin rayuwa da kuma tarbiyar iyali shirin mu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa da wannan kuma muke cewa a yi ne lafiya kokun san masu saurare assalamu alaikum yau asabar daya ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan sha'aba dangane da dawowar marigayi imam komeni da kuma kifar da gwamnatin sarki sha a bangare guda kuma tarayyar soviet ta bayyana dawowar marigayi imam komeni da jawabin nasa wanda ya gabatar a matsayin wata manuniya ta babban sauyi da aka samu a kasar iran duk da cewa dai a lokacin da al'ummar kasar iran suke bore tare da soviet bata sanya a cikin masu taimaka ma sarki sha ba wajen murkushe boran al'umma kamar yadda amurka da isra'ila da wasu kasashen turai suka yi bayan wani lokaci an samu tuntubar juna a tsakanin iran da tare da soviet kamar yadda kuma alaƙoƙi da dama sun kyautata a tsakanin ɓangarorin biyu wanda kuma wannan halin ya ci gaba har zuwa rugujewar tarayyar soviet inda wannan alaka ta ci gaba da kasancewa tsakanin rasha da iran sabanin amurka wadda ta ɗauke matakan kakaba wa iran takunkumai da matsan lamba na siyasa tun daga wancan lokaci har zuwa inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1958 kasashen masar da siriya sun rattaba hannu akan kan yarjejeniyar dunkulewar kasashen biyu domin samar da ƙasa mai suna haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawa bayan nasarar da gwamnatin jamal abdul na ƙasar masar ta samu a kan ƙasashen ingila faransa da kuma isra'ila a yakin mashigar ruwa ta suez jamal abdul ya zama gwarzon ƙasashen larabawa wanda kuma wannan ne ya sa aka amince da buƙatar haɗin kan ƙasashen larabawa wanda ya gabatar domin fuskantar yahudawan isra'ila bayan haka kuma an gudanar da zaɓen rabgar dama a ƙasashen biyu a ranar 22 ga watan fabrairu na wannan shekara wanda ya samu amincewar mutanen kasashen biyu daga baya kasar yaman ta haɗe da sabuwar kasar a shekara ta 1958 sai dai kuma dunkulewar kasashen uku ba ta dawoma ba domin kuwa saɓani a kan rarraba mukamai a sabuwar gwamnati da kasar siriya da ke ganin cewa masar ɗin ta sami wata dama ce kawai domin ta ɗora kanta a kan kasashen larabawa a kan haka a ranar 28 ga watan satumba na shekara ta 1961 sojoji suka yi juyin mulki a kasar syria kuma suka shelanta ficewar kasar daga sabuwar haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawan bayan kwashe shekaru uku da kafa wannan haɗaɗɗiyar jamhuriya ta ƙasashen larabawa masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau dr hassan ibrahim habibi ɗan siyasa kuma lauya wanda ya rike mukamai da dama a kasar iran ya rasu an haife shi a birnin tehran a shekarar ta 1936 yana da shahadar karatu ta digirin digirgirar a fannin ilimin zamantakewa da kuma shahada daga jami'ar sabon ta kasar faransa dr habibi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka wajen rubuta sabon kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran sannan kuma ya yi minista a gwamnatocin mir hussein musawi da kuma hashimi rafsanjani da kuma muhammad khatami sannan kuma shi mamba ne a majalisar ce maslahar tsarin mulki sannan kuma a wannan mukami ne ya rasu yana da shekaru 75 a duniya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta to ɗaya ga watan fabrairu na shekara ta 2013 dr muhammad riza baba babban likitan dabbobi na ƙasar iran ya rasu an haife shi a shekara ta 1941 a garin ardabil wanda yake arewa maso yammacin kasar iran kuma ya sami digirin digirgir a fannin likitanci na dabbobi daga jami'ar tehran sannan kuma ya samu wani digiri na digirgir a fannin nazarin halittu ko kuma oceanology a jami'ar paris ta kasar faransa ya kasance cikakken mamba a kwalejin nazarin halittu kuma malami ne a fannin cututtukan kifi da kwayoyin cuta a jami'ar tehran kuma ya shahara a bangaren ilimin likitanci na dabbobi a kasar an zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan likitocin dabbobi na duniya a shekara ta 1997 sannan kuma a matsayin gwarzo masanin kimiyya a shekara ta 1998 a cibiyar cambridge international center for biography Relayu kuma ma'aikatar al'adu ta kasar Iran ta zaɓi littafansa Relayu kuma ma'aikatar al'adu ta kasar Iran ta zaɓi littafinsa wanda ya rubuta akan cututtukan kifi a matsayin littafin shekara har sau hudu. an zaɓe shi a matsayin babban gwarzo na ƙasa a fannin likitanci da kimiyya na ƙasar iran a shekara ta 2004 sannan kuma ya rasu a ranar 1 ga watan fabrairun shekara ta 2013 a birnin tehran yana da shekaru 72 a duniya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin namu koyi harshen farasanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 43 kafin mu shiga cikin shirin gadan mu na kara tantar da masu saurari cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafin mu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kamar dai da aka sani da dalla ubangiji a yau daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa idan dai ana tare da mu za a ji cewa maryam wadda muka riga muka yi bayani cewa 'yan kwanaki da suka gabata ta riga ta iso birnin tehran wadda kuma uwa ce ga ramin a yau su riga sun aje magana za su haɗu a kusa da jami'ar tehran inda ɗan uwanta ramin yake karatu maryam ta taho a cikin motar bas zuwa dandalin 'yanci a can ɗan uwanta zai jira ta bayan 'yan daƙiƙoƙi ramin da abokinsa muhammad kenan sun isa wannan wuri wannan dai shine karo na farko da maryam 'yar uwar ramin za ta ga muhammadu abokin ɗan uwanta ramin domin jin yadda ta kaya baki ɗaya dai sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya kamar haka. آنجا خواهرم اروتا از آشناییتان خوشوقتم نجددی دگا سننکی حالتان کو؟ ممنون نگودی تو آمدی کی کنزو کی یوشی تو منتظر ماندی کی کی تجرا پنج بیر دقیقه منتی قابل کپین من رسیدم نی نئسا تو خوردی کی کچی نهار ابن چرانا من نخوردم نی بنچه با شما چطور؟ کیفه یا یا شما خوردید کی کچی ما نخوردیم مو با الان ینزو رستوران لیکن چن ابنچی ما می رویم مو زمو هم حکنن بیا زو دور نسا تاکسی موتر تاسی می رویم زامو پیاده اکسا ما می رویم مو زامو غذا ابینچی پاکت امبلاب چیست مننه هدیه کوتا من خریدم نی نسیا من فرستم نی زن ایکا اداره اوپیشی پست گیدن ویا To madalla, yanzu dai za mu kama hanyarmu mu ta zuwa dandalin ‘yanci, inda za mu ji maganganun da suka gudana tsakanin maryam da ɗan uwanta ramin da kuma abokinsa muhammad اه خواهرم آنجاست سلام مریم خوبی؟ سلام سلام مریم خانم من محمد هستم سلام از آشناییتان خوشبختم حالتان خوب است؟ ممنون من هم از آشناییتان خوشبختم کی آمدی؟ خیلی منتظر ماندی؟ نه پنج دقیقه قبل رسیدم نهار خوردی؟ نه نخوردم شما چطور؟ نهار خوردید؟ نه ما هم نهار نخوردیم الان به رستوران می رویم تو هم بیا رستوران خیلی دور است با تاکسی می رویم؟ نه خیلی دور نیست پیاده می رویم غذای این رستوران بد نیست راستین پاکت چیست؟ یک هدیه است برای دوستم خریدم آن را به شیراز میفرستم پس بعد از نهار با هم به اداره پست میرویم To madalla wannan tattaunawa da ta gudana da cikin harshen farasanci tsakanin Muhammadu da Ramin da kuma ‘yar uwar Ramin ɗin Maryam ga ta kamar ta gudana ɗin da ta amma a cikin harshen Hausa. اه خواهرم اونجاست سلام مریم خوبی؟ اه ار اوکا گتا چن ورن سلام علیکم مریم کنا لافیا سلام علیکم السلام سلام مریم خانم من محمد هستم سلام علیکم ملما مریم نینه محمدو سلام از آشناییتان خوشفختم. حالتان خوب است؟ علیکم سلام نجدادی دسننکا کنا لپیه؟ ممنون من هم از آشناییتان خوشفختم. نگودی نیما د دسننکی کی آمدی؟ خیلی منتظر ماندی؟ یوشه کزو؟ دی کنه جره؟ نه پنج دقیقه قبل رسیدم آآ کی بیر دسته گبات نیسو نهار خوردی؟ کنچی ابین رانه؟ نه نخوردم شما چطور؟ نهار خوردید؟ آ آ ci با یایا یا چی ابن رانه نه؟ ما هم نهار نخوردیم الان به رستوران می رویم تو هم بیا آ موما با مچی چی ابن با ینزو زم تپی زوا دکن چن ابن که ما سیکی زو رستوران خیلی دور است با تاکسی می رویم؟ ɗakin cin abincin yana da nisa ne sosai? Za mu tafi ne da motar taksi? Na, khairi دور نیست. piyade می رویم. آآ، bai da nisa sosai. Za mu tafi ƙasa ne. rostin پاکت cheese. ki ga mani gaskiya wannan envelope ɗin mecece? یک هدیه است. برای دوستم خریدم. آن را به شیراز میفرستم. وتا kyauta ce, na sau ne ga abokina, zan aika zuwa birnin Shiraz. پس بعد از نهار با هم به اداره پست می رویم. bayan cin abincin rana za mu tafi tare zuwa ofishin gidan waya. To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da ta gudana baki ɗaya tsakanin Maryam da Ramin da kuma abokinsa Muhammad a cikin harshen Farisanci. اه e, خواهرم آنجاست سلام مریم خوبی؟ سلام سلام مریم خانم من محمد هستم سلام از آشناییتان خوشبختم حالتان خوب است؟ ممنون من هم از آشناییتان خوشبختم کی آمدی؟ خیلی منتظر ماندی؟ نه پنج دقیقه قبل رسیدم نهار خوردی؟ نه نخوردم شما چطور؟ نهار خوردید؟ نه ما هم نهار نخوردیم الان به رستوران می رویم تو هم بیا رستوران خیلی دور است با تاکسی می رویم؟ نه خیلی دور نیست پیاده می رویم غذای این رستوران بد نیست راستین پاکت چیست؟ یک هدیه است برای دوستم خریدم آن را به شیراز میفرستم پس بعد از نهار با هم به اداره پست می رویم تو سودی سن کم هنگه ta zuwa ɗakin cin abinci a ƙasa suna ta kuma tattaunawa kan hanya wannan ɗakin cin abinci babu cunkoso da yawa a cikinsa sai dai sun ɗan yi ɗan jira kaɗan bayan da suka gama cin abincinsu maryam ta ji daɗin abincin da ta ci a wannan ɗakin cin abinci muhammadu ya gaya mata cewa mafi yawan ɗalibai dai suna zuwa wannan wuri ne domin su cin abinci kuma abincin wannan ɗakin cin abinci yana da daɗi kuma ga arha bayan da suka kammala cin abincin rana ramin da maryam yar uwarsa kenan sun kama hanya ta zuwa gidan waya shi kuma muhammadu ya rabu da su ya shiga cikin gari domin gudanar da sauran ayyukansa na yau da kullum a mako na gaba da allah ubangiji za a ji mu ɗauke da shi gaban shirin a cikin wani darasi amma kafin wani lokaci muna kara tantar da kuciya za a iya samun matanin shirin a shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kafin mako na gaba a madadin muhammad da wanda haɗa shirin a faifai ne abdullahi salo katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. leƙa iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikin same ya kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da bangaren neman lafiya da kuma neman fada ilimi da fatan masu wada su kanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. a yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda muka fara kawo muku bayanai game da kyawawan wuraren da ke jan hankali a nan kasar iran kuma mun fara bayani ne game da mashigar shirs da ke lardin lariston sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya riske mu kuma mun tsaya ne a inda muke muku bayanin cewa a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da tudunta ya kai mita 80 kuma tsawonta ya kai mita goma. wanda ya samu asali ne a tsawon karnoni ya suka gabata sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara wahala sosai bayan hasumiyar dutse zaka ga hanyar ta ɗan ƙara tsukewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar zaka iya isa zuwa ga wani wuri da ba shi da tamka a cikin kwarin wanda hakan zai nuna maka hakikanin yadda abubuwa na jan hankali suke a wannan wurin na gandun dajin shears a cikin duwatsun da ke kewaye da mashigar shears akwai wasu ramuka da ke tsakiyar dutsen a ɓoye inda tsuntsaye suke rayuwa a wannan kwarin wannan yasa ruwan da ke fitowa daga wannan bangaren ake kiransa da suna makwararar ruwan tsuntsaye akan hanyar wucewa zuwa mashigar shears baya ga tsuntsaye kana iya ganin awakin daji domin mashigar wuri ne mai kyau ga awakin da suka saba rayuwa akan duwatsu waɗannan abubuwa masu jan hankali na ɗabi'a da ke cike da tsirrai da bishiyoyi masu kyau a gandun dajin ya sa hukumar kula da al'adu da aban tarihi na majalisar ɗinkin duniya ta yi rijistar wannan wurin a cikin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya mashigar shiris tana ɗauke da abubuwa daban-daban da ke jan hankali kuma wuri ne da ya dace ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido sai dai mafi kyawun lokaci da ya fi dacewa zuwa wannan wuri mai ban sha'awa shine lokacin da yanayi ya daidaita da kuma lokacin bazara domin yanki ne da ke da sanyi sosai don haka babu shakka lokacin zafi zai fi zama lokaci mafi wahalarwa sosai idan ka yi tafiya zuwa mashigar shears za ka iya sauka a cikin otel ko kuma masaukin baƙi da ke garuruwan da ke gefen birnin har ila yau idan kana sha'awar zama a cikin yanayi na ɗabi'a to za ka iya zama a wajen har zuwa wayewar gari wannan da shi ne takaitaccen tarihi ko bayani game da wannan mashigar Shirs da ke lardin laristan yanzu kuma bari mu yada zango a garin ilam ko kuma lardin ilam domin duba irin muhimman wuraren abubuwa masu jan hankali da suke da su domin amfanin masu son zuwa bude ido wurin shi dai magudanar ruwa na darban yana da nisan kilomita 38 da kudancin yammacin ƙauyen darre da ke lardin ilam babbar hanyar da ke bullewa zuwa wannan wajen a garin darre zuwa garin ilam kuma yana da mararraba da kusa da garin badire nisan wannan hanyar zai kai kilomita hudu wanda a kusa da shi akwai wani bututun tace ruwa domin amfanin al'ummar da ke zaune a wannan yankin a dukkan bangorin mashigar guda biyu a gefen wani dutse akwai wasu guraben tarihi da kuma sauran burabutsan wani tsohon gari mai cike da tarihi bambancin yanayi da ke cikin wannan yanki da garin badre da darrin zai kai tsakanin goma zuwa ashirin a ma'aunin zafi yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai ya da zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin kurasan radawi tsohon sunan garin sabzuwar shine bai haƙi yaren farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin sabzuwar suke magana da shi wanda bayan hari da mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki kawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidaran inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shalkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwa yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki hadda ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl baihaqi shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta Safzawar da jami'ar hakim Safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi safzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar. mahangar masana kan tattalin arziki da kasuwanci tsakanin garuruwan lardin khorasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 600 da saba'in da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin da sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shine gari na biyu a yawan jama'a a lardin khurasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi dadewa a kurasan. Sabzuvari yana da masaukin baƙi goma sha shida. Guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari. Ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin Sabzuwar kamar Cihar Toki Diva sai masallaci bincike cike da tarihi da kuma hasumiyar Hursugad sai makarantar ilimi ta Shari'at Madar. kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi. Saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna Sarbidaran. kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun salvadoran inda suka ɗauki kuma dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shalkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa su gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl baihaqi shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talon arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika a kidigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar Fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a Iran. Sai kuma masallacin Fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a Kurasan. sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida. Guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari. Ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin Sabzuwar. kamar cihar toki diva sai masallaci mai cike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi dadewa da suke birnin sabzuwar. ta ma saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya mana sa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin anda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.cdb1.ng Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin stani da Stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata. mun ci gaba da kawo muku sirar imam hassan a.s. jikan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan dan fatima salamu alaihi hadiyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam na farko a cikin shirin da ya gabata mun kawo muku kashi na uku na hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke magana kan matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a duniya da lahira ya bayyana cewa a duniya ba wanda yake kan shirya sai wanda yake tare da su yake son su yake biyayya a gare su kuma ya mutu akan hakan su ne kofar shirya wanda ya bi wata kofa ba ita ba ba zai taɓa samun shirya ba ya kwatanta su da jirgin annabi nuhu salam wanda ya shiga ya tsira wanda kuma ya ki shiga tabbas ya halaka babu wata hanyar tsira sai ta wajen su mun kawo hadisi inda yake cewa ya bar wa al'ummarsa nauyaya guda biyu littafin allah da kuma iyalan gidansa duk wanda ya yi riko da su biyu zai tsira duk wanda ya bar su ya halaka ya ce allah ta'ala ya faɗa masa cewa ba za su taɓa rabuwa ba har su haɗu da shi a tafkin alkautsara har ila yau mun bayyana cewa mujarradin son su a zuciya bai wadatar ba dole ne musulmi ya ɗauki aƙidarsa da ibadunsa da mu'amalarsa da halayensa daga wajensu dole ne su zama abin koyi ga musulmi a rayuwarsa gaba ɗaya a wannan halin ne wanda ya mutu yana son su zai shiga aljanna zai mutu wanda aka yi wa gafara wanda aka karɓi tubarsa sannan za a kai shi aljanna kamar yadda ake zuwa da amarya ɗakin mijinta daga ƙarshe mun ji yadda aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallam ishara da barinsa nan duniya ta ayoyin alkur'ani mai girma wa'anda suka hada da ayan kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne sannan da suratun nasir daga nan ya tabbatar da cewa ƙauracewarsa daga nan duniya zuwa lahira ya kusa bayan haka ne manzan allah sallallahu alaihi wa ya fahimci cewa tafiyarsa daga wannan duniya zuwa gida lahira ta kusa tafiya wanda babu dawowa a cikinsa sannan ya san irin wahalan da ya sha ganin wannan addini ya tabbata har zuwa lokacin da mafi yawan kasashen larabawa suka miƙa kai addinin musulunci ya ci gaba sannan ya fahimci cewa manya-manyan daulolin duniya a lokacin wato farisa da roma ta gabas sun razana daga samuwar wannan sabuwar daula kusa da su kuma daular roma ta gabas ta taɓa yaƙi da rundunar musulmi sau guda kafin wafatinsa sallallahu alaihi wasallam inda a shekara ta takwas bayan hijira ya tura ɗan aminsa jafar ɗan abu talib alaihissalam da zaidu bin harisa alaihissalam da kuma abdullahi bin rawaha tare da runduna mai mayaka kimanin dubu uku inda suka kara da rundunar roma ta gabas wa'anda suke da mayaka kimanin dubu ɗari biyu a wani wuri da ake kira mu'tata a cikin ƙasar jordan a halin yanzu don haka yana da masaniya kan cewa akwai fafatawa a tsakaninsu nan gaba tare da wannan sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara shirin ganin wannan daular ta tabbata a bayansa ta kuma sami nasara a kan waɗannan manya-manyan dauloli a bayansa ba tare da wata matsala ba da haka sai ya kira ga dukkanin musulmi da su zo aikin hajjin shekara ta goma bayan hijira wanda ake kira hijjatul wada ko hajjin bankwana don manzan Allah sallallahu alaihi wa bai ɓoye wa kowa ba akan cewa wannan hajjin shine hajjin bankwana wato daga bayan hajjin kafin hajji na gaba baya duniya don haka yana daga cikin abin da yake faɗa musu a hudubobi da ya gabatar masu a aikin hajji yana cewa lallai ni ban sani ba mai yiwa ba zan sake haɗuwa da ku bayan wannan shekarar ba wannan hajjin ba ayyukan ibada na hajji kaɗai zai nuna musu ba sai dai daga cikin muhimman al'amura da ya shaida musu a wannan hajjin tun daga ranar da ya shiga birnin makka har zuwa ƙarshen hajjin da kuma bayansa ya bayyana musu wanda za su shugabanci al'ummarsa bayansa don tabbatar da ɗaukakar musulunci da kuma kasancewarsu a kan tafarki na gaskiya har zuwa ranar kiyama a cikin ɗaya daga cikin hudubobinsa yana cewa ya ku mutane lalle ni na bar nauya ya biyu a cikinku littafin Allah da kuma zuriya ta ahli a zuwa ƙarshen maganarsa. A nan kamar yadda za ku gani yakan haɗa zuriyarsa da alibaitinsa, don ya san akwai wa'anda suke sanya matansa a cikin iyalan gidansa. Amma idan ya ce zurriyata to matansa ba sa cikin zurriyarsa. ‘ya'yansa kawai suke iya ɗaukar wannan sifar. A wani hadisin kamar yadda muka karanta a shirye-shiryenmu da suka gabata, yana gwama zuriyarsa da alkur'ani mai girma, sannan ya sanya riko da su tare ne zai tsiratar da mutum. Riko da ɗaya daga cikinsu ba zai wadatar ba. Da a ce al'umma ta bi zancensa, ta bi umarninsa a cikin wannan maganar, da bata faɗa cikin musibu da wahalhalu da kaskanci da wulakanci ba da wannan abubuwa ga baki ɗaya ba su same su a bayansa ba da al'ummarsa ba su yi saɓani a tsakaninsu ba da ba ta rarraba ta zama ƙungiya-ƙungiya daban-daban wa'anda suke kafirta juna a tsakanin su ba kowace ƙungiya tana alfahari da mabiyanta kuma tana faɗin cewa ita ce kaɗai kan hanyar gaskiya a hajjin ban kwana dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi huduba har guda uku zuwa biyar a zancen wasu malaman amma huduba mafi muhimmanci ita ce wacce ya yi a wani wuri da ake kira gadir home tsakanin makka da jufa inda ya tsaye da su a cikin tsakiyar rana kafin a zahar, wanda suka yi gaba da shi ya sa aka kira su suka dawo wa'anda suke bayansa kuma aka jira su sai da suka ƙara su don haka wannan hudubar ba a cikin lokacin hajji aka yi ta ba ya yi ta ne ranar 18 ga watan sulhajji kwanaki 7 zuwa 8 bayan sallah babba kenan me yasa bai yi ta a ranar arfa a gaban dukkanin musulmi da suka halarci aikin hajji ba sai mu ce ya faɗe ta a ranar arfa amma ba tare da ya ayyana sunan aliyu da abu talib a matsayin shugaba a bayansa ba shi ɗin ma tare da wasu dalilai sai dai ya ambaci iyalan gidansa da kuma alkur'ani mai girma kamar yadda ya yi a sauran hudubobinsa idan da ya tsaya hakan ma to da ya wadatar amma allah ta'ala yana son ya fidda sunan aliyu da abi talib alaihissalam a gaban jama'a shi ya sa ya sauko da aya ta musamman a cikin suratul ma'ida inda ya faɗa masa a magana kan cewa idan har bai yi hakan ba kamar duk aikin da ya yi a shekaru 23 da suka gabata za su tafi a banza ne. ayar tana cewa ya kai manzo ka iyar da abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka kuma idan baka aikata haka ba to baka iya da manzancin ba kenan. kuma allah yana tsare ka daga mutane lalle ne allah baya shiryar da mutane kafirai aya ta 67 cikin suratul ma'ida wannan ayar ta sauka ne a wannan wurin a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyarsa ta komawa madina bayan kammala aikin hajji a lokacin da ya isa wannan wurin sai mala'ika jibril salam ya sauko masa da wannan ayar tare da umarnin ya tsaya a wurin ya naɗa aliyu da abi talib alaihissalam da sunansa a matsayin khalifansa a bayansa kuma bayan ya naɗa shi ya zauna kwana uku a wurin kamar yadda ya zo cikin wasu ruwayoyi dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda suke wurin suka yi masa bai'a kan cewa shi khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ne a bayan wafatinsa sannan umarnin Allah ta'ala a wannan karon kamar yadda ya zo cikin ƙarshen ayar shine ya naɗa aliyu salam a matsayin khalifansa a bayansa ko menene girman hatsarin da yake ganin hakan zai jawo don allah ta'ala zai isan masa daga sharrin wa'anda ba su amince da hakan ba a cikin al'ummarsa malaman tarihi sun bayyana cewa tsakanin naɗa aliyu da abitali salam a matsayin khalifa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da mafatinsa kwanaki saba'in ne kacal har ila wannan ayar ta zo masa sallallahu alaihi wa sallam kamar gargaɗi ne kan cewa idan har bai isar da wannan saƙon guda ba to yana daidai da cewa dukkanin wahalarsa da ƙoƙarinsa na shekaru 23 sun tafi a banza wasu malaman tarihi sun bayyana cewa hudubar gadir ita ce hudba mafi tsawo a dukkanin hudubobin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi a gadir hum ya yi huduba mai tsawon gaske inda a cikinta ya kawo dukkanin cika-cikan imani yarda da Allah abin bauta shi kaɗai imani da shi a matsayin manzo yarda da wuta da aljanna gaskiya ce sannan ya ce duk wanda ni shugabansa ne to wannan aliyu shugabansa ne malaman tarihi sun yi saɓani kan yawan mutanen da suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa a lokacin wasu sun ce sun kai dubu ɗari wasu kuma sun ce sun fi haka wa'anda suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa'anda suke zuwa madina ne ko kan hanyar madina kuma bayan duk wasu jumloli sai ya ce masu na isar da saƙo sai su ce eh ka isar sai ya ce Allah ka shaida To masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da warhaka kuma barkamu sake saduwa a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magata annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio boh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. cikin mu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad saleh lezari da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne daga haƙƙin hannu kan muhimmancin amfani da shi muna sauraron malam insight auzu billahi alim min ash-shaytanir rajim 'yan uwa masu girma 'yan uwa masu mutunci da ke jin mu da shawararren mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu nan ba mu gushe ba muna ci gaba da bayani takaitacce akan risalatul hukuk na imami ma'asumi maulana Ali zainal abidi na dan imam husaini alaihi salam wanda har yanzu dai muna a cikin haƙƙin hannu wala Allah wani ya ce mun daɗe ai muna magana akan haƙƙin hannu to mu sani fa cewa hannu wata gaba ce mai girman muhimmanci dangane da duk abun da ɗan adam zai aikata a rayuwarsa mai kyau ko mara kyau da wannan hannun ka koyi rubutu akan yi rubutu da wannan hannu. to ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora maka ne ya wajabta maka ne ka yi amfani da hannunka misali a wajen rubuta alkur'ani ko zana wani alami na addini ko rubutawa da kyautata rubutun makansa da wannan hannu ne ɗan adam yake koyon kowace irin sana'a in manomi ne da wannan hannun yake noma abin da yake halal ko haram haka idan ɗalibi ne da wannan hannun zai yi rubutu har ya zama malami a matsayinsa na malami da wannan hannun a wajen jarrabawa zai taimaka ma ɗalibi ko kuma a wajen jarrabawa ko ya kada shi to kai amfani da hannunka a wajen taimaka ma duk mai bukata a matsayinka na malamin makaranta misali duk mai bukatar taimako kar ka yi amfani da hannunka a wajen canza maki da ɗalibi ya samu a makaranta kaga kinan da hannunka za ka yi adalci a matsayinka na malamin makaranta da hannunka kuma za ka yi ha'inci a matsayinka na malamin makaranta da wannan hannun za ka koyi kowace sana'a kuma ka kyautata ta ka yi ta kan kiyaye adalci da amana ta aiki ko kuma ka ce amana duk wani gini da ka gani duk wani birni da ka gani to an gina wannan birni ne da hannu kuma in ka ga an rusa rusasshen gari to da hannu aka rusa duk wani ɗa da ka gani to da hannu aka ba shi tarbiyya har ya rayu da hannu aka kula da rayuwar aka yi tattalinsa har ya rayu idan kuma ka ga gawarsa jina-jina to da hannu aka kashe shi duk wata gada da ka gani da ta haɗa wani bangarori na duniya wanda da ruwa ya raba su ko wata gaba ta raba su to da hannu aka gina ta in kuma ka zo ka samu an rusa to da hannun da aka rusa masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran da za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan haƙƙin hannu da yadda yake taimakawa dan adam haka kuma da wannan hannun dan adam ya kan taimaki kansa abun nufi ya yi amfani da hannunsa ya samar da wani abu wanda zai zama alkhairi a gare shi alkhairi ga ga iyalinsa alhairi ga familinsa alhairi ga danginsa alhairi ga garinsa alhairi ga jiharsa alhairi ga ƙasarsa alhairi ga duniya gaba ɗaya to ka zama wanda za ka yi amfani da hannunka a wajen samar da abin da zai yi wannan amfanin to in kai haka kana da lada a wurin allah ta'ala ɓata wannan ko rusa wannan kana da zunubi a wurin allah ta'ala kinan dai duk wani abu da ɗan adam zai aikata me kyau ko mara kyau to da hannunsa yake aikata shi haka kuma dukkan wani tallafi ko taimako da ɗan adam zai bayar to da hannunsa yake bayar da shi Ƙauro ko rowa ita ma da hannu to ka zama dai kai kana amfani da hannunka ne ta inda kai za ka amfana wani ya amfana ka ba da gudunmuwarka a wajen raya ƙasarka da hannunka karka ba da gudunmawa a wajen rusa kanka da rusa ƙasarka da hannunka kenan daurin hannu yana da yawa idan ka yi amfani da shi ta hanyar da ka kiyaye komai ka yi shi kan tsari da adalci to kana da kyakkyawan sakamako a wurin allah makomarka ita ce aljanna idan kuma ka yi amfani da wannan hannun naka ka aikata abin da ba shi kenan ba to ka tabbata akwai fishin Allah da azabar Allah tana jiran ka gobar tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar haƙƙin wani akan ka ba wanda ka cuta ma da hannunka cutan nan kaɗan ko mai yawa sannan kuma kamar yadda muka ce tun farko ka fa kwana da sanin cewa gobe lahira wannan hannun zai tsaya a gaban allah ta'ala a matsayin wata halitta ya nemi haƙƙinsa cewa ka tauye masa haƙƙinsa da shi kai yi amfani ka aikata abin da ba daidai ba kai malamin makaranta ne da shi ka kada wani ɗalibi a wajen jarrabawa da gangan ta hanyar zalunci ka yi magudi kai jami'in tsaro ne da shi ka yi amfani ka gallaza ma wani bawan allah ba gaira ba dalili da shi kai rubuta abin da ba shi kenan ba ko dai kai waye to wannan hannun zai tashi a gaban allah a matsayin wata halitta wacce baka sani ba saboda rayuwa a lahira wata rayuwa ce ba irin wacce ka sani ba don haka hannu ba zai tashi a wannan gaba da ka sani mai tafi da yatsu biyar ba a wata halitta daban zaka gan shi ya kai ƙararka a gaban allah ta'ala ka tauye masa haƙƙinsa kuma Allah ya bi masa kadin haƙƙinsa wala haula wala quwwata illa billah to gashi dai malam ya sako linzamin bayani amma lokacin ya sake mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan lokaci nasa da ya bamu allah ya saka da alheri ya kuma ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kun da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saksa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana son fika muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a wasu lokutan ma har da ilmantarwa To ma saurare da yake shekara ta kawo mu yau shekaru 46 kenan da cin nasarar jin halin musulunci ta Iran. Wannan yasa aka fara gwada shirye-shirye na tunkarar waɗannan ranaku na goman alfijir na cin nasarar jin halin musulunci a nan ƙasar Iran. A don haka muka rarrabe muku wasu fitattun waƙoƙi da wasu mawaƙa suka yi a nan ƙasar Iran irin su Ali Riza Qurbani. domin jin irin wato tsarabar suka tanadar mana na murnar zagayowar waɗannan ranaku goma na alfijirin cin nasarar jin juhal musulunci na ƙasar iran inda za haɗa ku da su domin jin irin tsarabar da suka tara mana masu iya magana da yana cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi ga fili ga mai doki to madalla waɗannan waƙoƙi da ko saurara waƙoƙi ne da aka yi su na murnan jagowar cika shekaru 46 na shi nasarar junju halin musulunci a nan ƙasar iran wanda marigayi imamu Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta da fatan masu hari sun amfana kuma sun ji daɗin waɗannan waƙoƙi na wato murna da suka saurara godiya ta musamman ga Ali Riza Qurbani da sauran wanda suka tallafa da sauran mawakan da muka sanya muku waƙoƙinsu a cin shirin zan ja zabin shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da za a ɗan shirye-shiryen amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.